masauraro barkanmu da wannan lokaci sannan ku da sake kasancewa da mu a cikin zango na uku kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryen sashen hausa na dw abdulkarim muhammad abdulkarim ke fatan kuna cikin ƙoshin lafiya a cikin shirin na yau za ku ji cewa sojojin da ke mulki a jamhuriyar Nijar sun buƙaci ecowas ta dan tsahir ta musu game da batun tattauna janye takunkumi shin kome hakan ke nufi to ita wannan batu da Nijar ta yi ba wai ba ta so ta yi ba ne amma tana so ta nuna wannan matsin lamba da ake mata ba zai tilasta ta ta zo a zauna a yi tattauna ba a bisa sharaɗan ita ECOWAS. shi shine ma jigon rahotanninmu na wannan yammaci. A gane kuwa da ake bikin ranar kundin tsarin mulki. batun yi mata ma ne ya mamaye kasar sakamakon masana da ke ci gaba da tsokaci iri-iri akan lamarin a nan jamus kuwa manoma ne suka mamaye titunan kasar sakamakon zanga-zangar kin amincewa da janye musu tallafi muna tafi da rahoto kan kokarin mahukuntan najeriya da dakile safarar biladama zuwa turai waɗannan da ma wasu suna tafi cikin shirin amma bari fara da labaran duniya tare da usman shehu usman DW labarun duniya. Shugaban Najeriya ya dakatar da ministar ayyukan jin ƙayi bisa tuhumar da ake yi mata na rubda ciki da kuɗin hukuma. A Saliyo an gabatar da wasu dakarun da ake tuhuma da yunkurin juyin mulki gaban kotu. fitaccen mutum a harkar ƙwallon kafan duniya kana bajamushe franz beckenbauer ya mutu a wannan litinin shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya dakatar da ministar ayyukan jin kai beta edu bisa tuhumar da ake yi mata na wurar kudin gwamnati kamar yadda rahotanni suka sanar beta edu an ba da umarnin dakatar da ita ne nan take yayin da hukumar yaƙi da halarta kudin haram ta efcc ta tsunduma wajen binciken ayyukan hukumar da ma yadda dukkan hanyoyin da aka bi na fitar da kuɗi a ƙarƙashinta. a jure gelale mashawarcin shugaban najeriya ta fannin yada labarai ya bayyana cewa binciken za a faɗaɗa shi zuwa sauran wato fannoni daban-daban na ayyukan ba da tallafi da jinƙayi wanda gwamnatin ƙasar ta yi don tabbatar da gaskiyar abin da ya faru. dama dai ta ni kungiyoyin fafitika suka fara yin kiran lalle sai a dakatar da ministar yayin da ake gudanar da bincike kan badakalar handamar kuɗi na jama'a da ake tuhumar ministar ta yi a wannan litinin ne dai dama wacce idu ta gada wato sadiya umar faruk ministar ma'aikatar a lokacin gwamnatin buhari ita ma ta bayyana gaban hukumar efcc bisa tuhumar da ake yi mata na rubda ciki kan kuɗi a zamanin gwamnatinta a ƙasar saliyo sojoji 27 suka bayyana a kotun wannan litinin bisa jerin tuhumar da ake yi wa sojoji na yunkurin juyin mulki sojoji 27 dai su ne kusan waɗanda suka bayyana a gaban kotun biyo bayan yunkurin juyin mulkin da bai yi nasara ba a watan nuwamban bara daga cikin waɗanda suka halarci zaman kotun har da ministan shari'an ƙasar muhammad lamin tarawalle a yunkurin juyin mulkin wasu sojojin da suka yi bore sun kame barikokin soja biyu gidajen yari biyu da kuma wasu ofisoshin 'yan sanda biyu amma daga bisani sojoji da ke biyayya da gwamnati suka murkushe juyin mulkin gumurzin dai ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 21 yayin da wasu ɗaruruwan fursunoni suka tsere daga gidajen yari. Akalla mutane 80 aka tsare bisa zargi da hannu a yunkurin juyin mulki. An dai ɗauki tsauraran matakai a harabar kotu na wannan litinin da aka kai sojojin inda kuma kotu daga bisani ta ɗage sauraron ƙararrakin zuwa ranar 17 ga watan da muke ciki. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. A ƙasar Amurka masu zanga-zangar goyon bayan Falasinawa sun rufe titunan birnin New York da ke da muhimmanci. A cewar kamfanin dillancin labarai na Reuters, masu borin sun datse gadoji da titunan birnin da ma inda ake fita domin hana ababen hawa shiga ko fita. Dandatson mutanen da ke wake-waken neman a tsagaita wuta nan take a yankin Gaza. sun kawo cikas na zirga-zirgar ababen hawa wato a manyan titunan birnin new york waɗanda ke da mahimmanci kamar su brooklyn manhattan da gadar williamsburg mai tsallakawa daga wato daga kogin birnin har zuwa new jersey hukumomi a tashoshin jiragen ruwan new york da new jersey sun sanar da cewa an rufe hanyar ƙarƙashin ƙasa da ake bi wajen zuwa tsakanin biranen biyu sakamakon yadda masu borin da ke goyon bayan falasinawan suka yi ta datse gadoji da ke da muhimmanci waɗanda suka shirya zanga-zangar ta goyon bayan falasinawa dai sun hada da ƙungiyar zaman lafiya ta yahudawa da ƙungiyar fafitikar falasinawa da wasu ƙungiyoyi da ke birnin na new york Babban shehin ƙwallon ƙafa na ƙasar Jamus frank Beckenbauer ya mutu yana da shekaru 78 Bawa ya kasance mutumin da ya fi suna a harkar kwallon ƙafar Jamus. Taurarinsa ta yi ta ɗagawa kama daga shekara ta 1960 lokacin da yana bugawa Jamus ta yamma. sai kuma shekarun 1970 da yake taka leda a bayan munich haka kuma a shekarar 1974 lokacin da yake kaftin jamus ta ciyo kofin na duniya yayin da kuma ya ƙara yin wani fice lokacin da yake manaja a shekara ta 1990 shi kuwa ƙwararren na ƙwallon ƙafan jamus ficensa sau da dama ya kai ga ciwo kofin duniya da na turai da dai sauransu a takaice dai france beckenbauer ya buga wa jamus wasanni har sau 300 ya kuma ciyo gasannin turai da na duniya a zamaninsa franz beckenbauer sau biyu ya zama gwarzon kallon kafan turai masaurarinmu zagayen farko na labaran kenan to a gaida usman shehu usman da labaran duniya dw harkokin yau To a cikin harkokin na yau muna tafa da shirin faɗakarwa a cikin wasan kwaikwayo mai taken ji ka ƙaru da ma labarin wasanni. To amma bari mu fara da jigon rahotanninmu na wannan almuru. A jamhuriyar Nijar yayin da ake jiran tattaunawa tsakanin Nijar ɗin da ƙungiyar tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka ECOWAS. an jiyo sojojin da ke mulkin Nijar ɗin ta bakin ta na neman ecos ɗin ta ɗan ba su lokaci har su gudanar da babban taron ƙasa lamarin da ya sa wasu ke ganin cewa akwai jan kafa a cikin harkokin masu riƙe da madafin ikon na Nijar yayin da ƙasar ke cikin takunkumin karya tattalin arziki wakilinmu ne mai salisu bukari na ɗauke da rahoto wasikar dai duk da cewa ba wasika ce da aka so ta yaɗu a haka shugaban gwamnatin ta Nijar ya rubuta wa ministan harkokin wajen kasar Togo ne ganin cewa Togo dai na a matsayin mai shiga tsakani kuma mamba a kwamitin tattaunawa na tsakanin Nijar din da ECOWAS don ganin Nijar din ta samu gudanar da tattaunawar da take shirin yi da bangarorin al'ummar kasar don samar da cikakken tsari na tafiyar mulkin rikon kwarya musamman ma dangane da wa'adin da 'yan kasar ta Nijar ke son a ɗauka na tsawon mulkin rikon kwarya. Dr. Gambo masanin kimiyyar siyasa ne kuma malami a jami'ar birnin da magaram. ita jamhuriyar Nijar tana cikin ana iya tsaka mai wuya lalle ta so dasawa da ƙungiyoyi na ƙasa da ƙasa da su ECOWAS kuma ya zamanto bukatun al'umma kuma da bukatun ECOWAS nan suke cin karo da juna kenan a cikin wanga hali ne cikin wata guda biyu za su zaɓi mara zafi sosai kenan cikin wanga ta da ake ciki su san abin da za su kai ma ƙungiyar ecowas ba tare da wa ya yi kishiyar da buƙatar al'ummar jamhuriyar nijar tun dai a bangaren masu goyon bayan hambararren shugaban kasar ta nijar muhammad bazum ta bakin sahanin muhammadu ake ganin lamarin na gwamnati a matsayin jan kafa don dai kai kawai karsu saki hambararren shugaban da iyalansa kamar yadda yake cikin ka'idojin kungiyar ta ecowas kungiyoyi na duniya sun riga sun haɗu cewa da babu wani tattaunawar da za a yi idan ba su saki mai girma shugaban kasa ba da iyalansa alhaji bazum muhammad kuma da duk wani wanda sun ka kama cikin abokan aikin shi ko wanda a cikin 'yan gwamnatin nashi yana tabbatar mana na farko da wannan mutanen Basu ba su da niyyar saki mai girma shugaban kasa alhaji bazu muhammad da iyalansa da kuma duka wanda sun ka kama tare cikin wannan yunkuri na jiyo mulki mu babban abin da muke ma koke shine wannan yan fararen hulunan wanda ma sun ka goya musu baya sun saka nijar kinan cikin wani halin kakani yi sai dai a daidai wannan lokaci da ake batun neman kungiyar ta ecowas ta dakata da wannan tattaunawa har sai an kammala taron na ƙasa a nijar akwai kuma wata wasiƙa da take yawo a shafukan sada zumunta da ake nuni da tattaunawa ce ta wayar tarfo tsakanin shugaban kungiyar tarayyar afirka da kuma shugaban ƙasar nijar na mulkin soja batun da har yanzu bamu kai ga samun tabbacinsa ba daga bangaren fadar shugaban ƙasa ta nijar sai dai da yake magana kan wannan batu na tattaunawa tsakanin nijar ɗin da ƙungiyar ecowas ɗan ƙungiyar farar hula mai sharhi kan harkokin yau da kullum Mamman Bashar na ganin cewa wannan dai ba wani sabon batu ba ne idan aka yi la'akari da jawabin da shugaban kasa Abdulrahman Chani ya yi na jajibirin cikon shekarar da Nijar ta zamanto jamhuriya wanda ya taɓo wannan batu a cikinsa. Lokacin da yake bayanin shi zuwa ga 'yan ƙasa ya bayyana cewa ba za su ƙara yarda da wata barazana ba kuma ba za su ƙara yarda ba da a ce wasu sai an yi haka za a yin haka. To wanga wasiƙa ta Firaminista tana cikin wannan manuhai sannan tana kara da cewa eh, yanzu duk al'amuran da ya shahi wucin gadi na Nijar ba magana gwamnati ba ce magana 'yan ƙasa ce. abin da kowa ke jira ya gani dai shine yadda wannan zaman taro na 'yan kasar ta Nijar zai gudana inda kowa ya zira idanu ya ga iri-irin matakan da za a ɗauka na ganin tsaida cikakkar kibla ta mulkin rikon kwaryar a kasar ta Nijar wanda ba lalle ne ba ita kungiyar ta ECOWAS ta aminta da matakan da taron zai ɗauka musamman ma a fannin wa'adin mulki na rikon kwarya. Salisu Bukari, DW Hausa daga Yammai a jamhuriyar Nijar. To kan haka ne daga nan ban ta wayar tarho na tuntuɓi masanin kimiyyar siyasa da ma'amalar ƙasa da ƙasa, Farfesa Kamil Sani Fage, don jin wani irin kallo yake yi wa wannan dambaruwa da mata ta birza, wanda ya ce sojojin da ke mulki a Nijar ɗin na jan kafakar tattaunawa ne don samun tudun dafawa. ita harkar diplomasiya ana kiranta kamar ciniki ne kamar mutum ne ya je kasuwa zai siyi abu mai abin ya sa suna shi kuma ya taya a ta yin haka ana ji har a zo ga yadda za a daidaita a cimma matsaya to ita wannan batu da Nijar ta yi ba wai ba ta so ta yi ba ne amma tana so ta nuna wannan matsin lamba da ake mata ba zai tilasta ta ta zo a zauna a yi tattauna ba a bisa sharaɗan ita ECOWAS domin ɗaya daga ciki kuma ECOWAS ta sa sai an sako tsohon shugaban ƙasa bazum duk wa'annan sharaɗai da aka kakawa mata to shi sa ita Nijar ɗin take jan kafa. Rashin sakin bazum ɗin baka ganin zai zama wa su sojojin wata matsala tunda kamar suna amfani da shi na matsayin kamar garkuwa wajen kare duk wani yunkuri na yi musu wata barazana? kwarai da gaske ai yanzu shine wata garkuwar su shugabannin sojojin Nijar da cewa idan suka saki bazin ba san me zai faru ba musamman kasashe manya irin su faransa da amerika wanda suke an gizo ita rigimar to kaga wannan za iya yiwuwa a da wani mataki ko na soja a kanta sannan har yanzu akwai wa'anda a iyakar Nijar da libya wanda suke shirin tawaye an saki wannan za a iya samu sannan idan yanzu su sojojin suka ba da kai bori ya hau kuma a cikin gida kimarsu za ta zube goyon bayan goma tagomashin da suke da shi ma sai su rasa shi akwai batun yadda kamar manyan kasashen duniya kamar sun karɓi su waɗannan sojoji idan ka duba kamar gwamnatin nan jamus ma ta har ziyara ta kai ga kuma amurka kamar ta ma yadda da su ita kanta ecos ta yadda juyin mulkin ya wanzu ba ka gan wannan yana karfafa wa su sojojin gwiwar ci gaba da zama da share wuri su zauna Eh to gaskiya wannan zai ba su dama kuma karmin manta ga rasha ma tana ganin haka ga kuma kasashe irin makotanta irin su burkina su mali wa'anda su ma suka kudin duk kuma gaskiyar magana shine ita ecowas din ta so ta wuce makaɗi da rawa ita ecowas ƙungiya ce ta haɗin kai ta sa kai wanda ƙasashe suka shiga a yau in nijar ta ga dama za ta iya fita kuma ba wani abin da zai same ta an san jamhuriyar Nijar tana da hulɗa da harkokin kasuwanci da hada-hada tsakaninta da al'ummar arewacin Najeriya da ma jamhuriyar Benin. Shin waɗannan makota za su iya jure wannan matsin lamba da ake wa jamhuriyar Nijar? gaskiyar magana shine inda Nijar take jin jiki a wannan rufe boda mu ma 'yan kasuwanmu suna jin jiki musamman jihohi kamar bakwai da suke da iyaka da ita Nijar hamma wanda ba sa kusa da ita da suke nesa saboda harkar ciniki daman tsakaninmu da Nijar abu ne wanda ba irin na zamani wanda ake bin shi na ka'idan nan ba ne abu ne na 'yan uwantaka ga kuma alakar jini da ta auratayya duk Farfesa Kamilu Sani fage kenan na Jami'ar bayar da ke kanan daban Najeriya. Kuma da shi ne muka kawo ƙarshen jigon rahotanninmu na shirin wannan yammaci. To a Najeriya kuwa mahukuntan kasar ne suka bujuro da sabbin dabarun dakile babbar matsalar nan ta safarar bil'adama da ma tafiye-tafiye ta barauniyar hanya da suke yi ta cikin sahara zuwa kasashen turai. Labarin da ke jefa rayuwarsu cikin hatsari da ka iya kai ga asarar rayuka. Aiki ne dai na haɗin gwiwa tsakanin hukumar yaƙi da fataucin jama'a da ƙungiyoyi masu zaman kansa a ƙasar. wakilinmu da ke abuja uwais abubakar idris ya yi mana da wannan rahoto karuwar fuskantar wannan matsala ta fataucin jama'a daga kasashen da ke yankin afirka ta yamma irin na najeriya inda masu wannan mummunar ɗabi'a ke kullo da sabbin dabaru inda suke kaucewa matakan da hukuma ke ɗauka ya sanya hanzari na ɗaukan sabbin dabaru domin shawo kan matsalar domin bayanai sun nuna cewa matsaloli na talauci da suka jefa jama'a cikin hali na 'yan rabbana ka wadata mu ya sanya masu fataucin jama'an kaɗa akalansu zuwa yankunan karkara baya ga amfani da hanyar yanar gizo domin samun waɗanda suke fataucin su zuwa ƙasashen turai ms dogara na cikin waɗanda suka tsara sabbin dabarun a tsanake da suka haɗa da rubutun zubi na littattafai da kuma ƙoƙari na samar da wasan kwaikwayo wasu ana tafiya da su a yi ta harkokin fyaɗe a hanyar tafiyar a mutu wasu damomin dawa cinye su akwai buƙatar a yi rubutu akan haɗurran da ke tattare da irin wannan tafiye tafiyar a maida shi ma ya zama wasan kwaikwayo fim kenan domin ya zama mutane su ga yadda wasu suka fada cikin waɗannan haɗurran da za su yi ƙoƙarin kare kansu daga fadawa ciki su ma. hukumar da ke yaƙi da masu fasa ƙwaurin bani adama ta najeriya ta bayyana cewa akwai buƙatar fahimtar cewa babu wanda aka hana ya yi ƙaura ta halattacciyar hanya da ta dace bisa samun takardu na izini to amma a yanzu waɗanne matakai na zahiri suke ɗauka ne ganin cewa al'amarin na ƙara sauyawa a kowane lokaci Malam Hussaini Tahir darakta ne mai kula da harkokin shari'a da hukunta masu laifuffuka a hukumar. babban matakin da muke ɗauka na farko dai shine muna wayarwa da jama'a kai akan cewa kada ka ga an tallata aiki a wata ƙasa ko kuma ka ga cewa an tallata ba da scholarship that is tallafin karatu a wani wuri kai sauri ka ce zaka yadda da wannan abun har ka nemi ka je can ko ka nemi ka samu adres ko contact na waɗannan mutanen kana zuwa shikenan shi ma ka zama nama in mace ce sai a sa ta hanyar karuwanci idan kuma namiji ne sai a sa shi hanya na kangin bauta da shauransu abin da ya fi ɗaga hankali shine mummunan hali na waɗanda suka tsinci kansu a cikin matsalar inda ake cire sassan jikinsu ana ciniki da su domin kuwa sayar da sassan gaɓoɓi na bani adama na ɗaya daga cikin muhimmin kasuwanci guda uku da ke tashi a duniya a yanzu baya ga na fataucin makamai. Dr. Grace Gafiya ƙwararriya ce a wannan aiki na yaƙi da masu fasa jama'a a Najeriya. in irin na sun kai wurin akwai mutane su season passport nasu sai su mayar su kamar traffic person kuma an sun kama su haka suna dan yanka irin su organs nasu su sar dan samu kodai dubu da biyu da sittin eh, da biyar Najeriya dai na cikin kasashen da ke nuna damuwa akan sabon matakin da gwamnatin mulkin sojan jamhuriyar Nijar ta ɗauka na ɗage laifin fataucin jama'a a matsayin babban laifi a ƙasar. abinda ake ganin ya samar da sabuwar kafa ga masu aikata wannan laifi domin in suka sila Najeriya za su iya ficewa ta jamhuriyar Nijar ɗin ta Sahara ba tare da fuskantar wani kalubale ba. Wai Abubakar Idris, DW Hausa daga Abuja, Najeriya. To daga Najeriya kuma sai ya gana inda hukumomin kasar suka mayar da hankali kan kiraye-kirayen ganin an yi wa kundin tsarin mulkin kasar na shekarar 1992 kwaskwarima a daidai lokacin da ake bikin ranar kundin tsarin mulkin don bikin tunawa da demokuraɗiyya kamar yadda za ku ji cikakken bayani a cikin rahoton wakilarmu jamila ibrahim mai zango Ghana na shan yabo a matsayin tauraruwa mai haskawa a Afirka a koyi da kuma bi tafarkin demokradiyya a siyasar Afirka sakamakon nasarorin da ta cimma so takwas a zabukanta na shugaban kasa tun daga shekarar 1992 lokacin da ta tsaye da kundin tsarin mulkin ƙasar. Sai dai a shekarar 2021 wani bincike ya ajiye Ghana matsayin na hudu a Afirka kana na 52 a duniya wajen koyi da demokradiyya duk da nasarorin da Ghana ta cimma a cikin gwamman shekaru da ta kwashi tana koyi da demokradiyyarta masu ruwa da tsaki sun jaddada bukatar yin wasu kwaskwarimomi domin kawo sauyi da ci gaba mai dorewa yadda ake buƙata a cikin waɗanda suka gajiya da yau kana suke bibiya al'amuran ƙasar da ke nuna mabambantan ra'ayoyinsu akan inda aka fito da inda aka dosa zuwa wannan lokaci na hira da Ahmad Young Life wanda yake nuna cewa dokan Allah ne kawai ba gyara ciki amma in an kai har a ce an samu shekara na constitutional to akwai review da ya kamata a yi shine ya kamata a yi kwaskwarima eh, a yi kwaskwarima akwai su abubuwan da za a canza su akwai su abubuwan da za a ƙara ciki ana cire wani ne a kawo wani a ƙara saboda an ga halayyan da mutane ke ciki amma tun da aka yi wannan kundin tsarin mulki na shekarar 1992 ba a yi mishi kwaskwarima ba yi ba a yi ba amma akwai lokacin da atamar ya sa aka yi aka yi mishi littafi musamman aka ajiye yanzu haka yana nan ajiye kenan ana nufin wannan tsohon kundin tsarin mulkin bai iya aikin da ya kamata kenan ko dai eh ba haka ba ne su waɗanda ke jagorantar mu su ke cin amfanin abin korafe korafe akan rashin ganin ƙarshen rashawa rashin ingancin shugabanni zaɓe da wariya ta fuskar siyasa rikice-rikice da wanzatar da kuɗi a lokutan zaɓe rashin ayyuka ga jama'ar ƙasa duk da tafarkin dimokuraɗiyyar da ake tafiyar da shugabancin ghana na jiyo ta bakin faisal muhammad dikko dan buran manazarci kana mai bibiya akan harkokin siyasar ghana na yau da kullum akwai wasu amfani da ainihin shugabannin ƙasar nan suke amfana idan za ka yi duba da aka duba da tattalin arzikin ƙasar nan ina ganin da za a yi kokari a yi garin bawula a rage wannan amfani da wayannan mutane manya suke a samu misali misali kamar s gracia da idan wani babba ko dan majalisa ne ya gama aikinsa a ce an ba shi wasu makudan kudi kuma ba mutum ɗaya ba mutane da yawa wani abin zaman jira a ganin shine yiwuwar kwaskwarimar a yadda gwamnatin mai ci take nuna za ta yi idan ta yi tazarce da ma tsohon shugaban ƙasa mai takarar neman sabon wa'adi wanda suka alkawuranta ƙarshen rahoton kenan daga ghana jamila ibrahim mai zango dw hausa to daga ghana sai kuma nan jamus inda manoma suka toshe manyan tituna na fadin kasar baki daya wannan na daga cikin hanyoyin da suka bi a litinin dinnan domin nuna fushinsu ga kudurin gwamnatin na janye tallafin kudaden da take basu wajen sayan man diesel na taraktocin noma daidai zanga-zangar ta haddasa cikas ga ma'aikata da sauran matafiya da ke amfani da waɗannan tituna ga zahraddin umar dutsen kura ɗauke da ƙarin bayani jerin gwano ne na taraktocin manoma da suka fito kan titin birnin hali a nan jamus domin nuna fushinsu babban burin manoman shine hukumomi su dakatar da aniyarsu ta jingine bayar da kudade a matsayin tallafi a wajen sayan man dizil da suke amfani da shi a taraktocinsu na noma gwamnati ta ce a shekara ta 2026 ne za ta daina biyan tallafin da take baiwa manoman peter kemp babban manomi ne a yankin Havland da ke yammacin birnin Berlin. Ya ce muna amfani da litar man diesel 120 a shekara guda, tallafin santi 21 gwamnati ke biya ga kowace lita da muka sha. Idan ka haɗa tallafin, za ka ga kana tsimin euro biyar a shekara guda. dalilin da ya sa kenan muka shiga zanga-zangar domin idan dai aka dakatar da tallafin za mu shiga cikin mawuyacin hali shugaban gwamnatin jamus olaf scholz da ministan kula da tattalin arziki robert habeck sun buƙaci manoman su kai zuciya nesa su dubi aniyar gwamnati ta yi wa sana'ar noma garan bawul sai dai manoman sun ce fitowa zanga-zangar ya zama wajibi domin hukumomi ne ke ƙayyade farashin amfanin gonar da suke nomawa ballantana su ƙara kuɗin kayayyakin nasu. Zanga-zangar dai tun ta haifar da tsaiko ga ma'aikatu da 'yan kasuwa, inda ma'aikata ciki har da na nan DW Hausa suka fuskanci kalubale kafin isa wuraren ayyukansu. Zainab Muhammad Abubakar na cikin waɗanda suka shaida wannan zanga-zanga. A sauwaƙe minti biyar minti shida ya kawo ni ofis, amma yau sai da na yi wajen awa guda kafin na iso ofis. Mu ne muka samu sauƙin ma. saboda gaba ɗaya ma wasu wuraren toshe hanyoyin aka yi ake ba wasu manoman fifiko da abubuwan da suka rubuta suka mammanna a gaban mota. Manoman na Jamus dai sun saba da samun tallafi daga gwamnati. Baya ga wannan tallafi na kuɗin man diesel da gwamnati ke da aniyar dakatarwa, akwai tallafin kusan euro 300 da ake baiwa kowane manomi a kowace shekara daga kasafin kuɗin ƙungiyar tarayyar Turai ta EU. A cewar masanin tattalin arziki Alphonse Balman, tallafin da mahukunta ke son janyewa manoman bai wuce kaso biyar cikin ɗari na tallafin da ake basu ba. a don haka da alamu daɗi ne ke son yi wa manoman yawa äh, äh, ya ce sana'ar noma ba za ta fuskanci tawaya ba idan aka janye wannan tallafi gonakin manoma sun samu bunƙasar arziki a cikin 'yan shekarun nan yabanyar su ta yi kyau a saboda haka za su iya rayuwa da 'yar matsalar da ba ta taka kara ta karya ba akwai kimanin gonaki 250 a faɗin jamus waɗanda gaba ɗaya suka sanya kafa suka shure shirin shugabannin siyasa na janye tallafin man dizil na taraktocin a yanzu za a zira ido a ga irin tasirin da wannan zanga-zanga za ta iya yi wajen ƙoƙarin sauya shugabanni matsayarsu daidai lokacin da manoma suka lashi takobin cewa ma damar hukumomi ba su janye ƙudurin ba zanga-zangar da suka fara a wannan litinin so min taɓice kawai. Ta gaida Umar Dutsen Kura. to a daidai lokacin da kungiyar hezbollah ta labanan da 'yan tawayen hutu na yemen da ke dasawa da kasar iran ke matsa kaimi wajen taya mayakan falastinawan gaza yaƙi yunkurin diflomasiyya na dakatar da bazuwar yakin na ƙara kankama wakilinmu na yankin gabas ta tsakiya mahmud ya yi azare ya yi kuma da cikakken rahoton daga birnin alkahira dukkan bangarori masu yakin da yana ci gaba da jan daga suna ƙara wasu su. wanda ya kai ga halaka kimanin falasɗinawan gaza 24,000 cikinsu har da 'yan jarida 96 da ma ma'aikatan majalisar ɗinkin duniya 148 yadda duk da hakan aka jiyo firaministan isra'ila na tanyahu na cewa ba ma buƙatar wani ya mana lacca kan halin ya kamata a lokacin da muke dab da murƙushe 'yan ta'adda waɗanda suke neman ganin bayanmu yaƙi da su a yanzu ma muka fara za mu kwashe wannan sabon shekarar muna da gargazar su in ba ta kama har ta kai mu zuwa baɗaɗan baɗaɗa. in afmedina su ma a nasu bangaren a ne kungiyar hamas ta fara harba wasu rokokinta na musamman masu dogon zango kan biranen tel aviv da birnin kudus lamarin da ya kiɗima masu zanga-zangar yin kira ga Netanyahu da ya yi murabus kan zargin gazawarsa wajen cimma ilahirin manufofinsa da ya ayyana tare da sake jefar rayuwar waɗanda Hamas ɗin ke garkuwa da su cikin hatsari a yayin da ita ma ƙasar Iran ajiyan ta ce za ta tura ga Falasɗinawan Gaza makamai masu harbo jiragen yaƙi ita ma ƙungiyar Hezbollah ta labanan ta sanar da yin barin wuta mafi tsanani kan garuruwan isra'ila a abin da ta kira mai da martani ga kisan gillan da isra'ila ta yi wa mataimakin shugaban kungiyar hamas a yayin da su ma mayakan husi na yaman suka sanar da ci gaba da kalubalantar amurka kan tekun maliya kamar yadda kakakin kungiyar ahmad musairi ke faɗi ya ce makiyar mu amurka ita ce kan wa'uwar gami a duk cin zalin da isra'ila ke wa falasɗinawa domin da makamanta ake kashe su da kuma bakinta ake lalata duk wani yunkurin kare su don haka ita ce kan gaba wajen wacce zamu yaƙa wajen kare 'yan uwan falastinawa da ake cin zalinsa a gaza da'man wa nusratan lil mazlumin fi falastin wa gaza Allah hakan ne sanya yunkurin diplomasiya ya ƙara zafafa don dakatar da taɓarɓarewar rikicin yadda sakataren amurka anthony blinken ke ziyara a karo na biyar a kasashen yankin don shawo kan yakin wacce a wannan karan ya faro ta daga kasar qatar zuwa kasar haɗaɗɗe daular larabawa da turkiya da labanan da jordan kana ya karkare ta isra'ila yadda a yayin ganawa da takwaransa na isra'ilan yake cewa this is wannan rikici ne da ba wuya ya kara bazuwa ci gaba da kuma bazuwarsa ba zai yi kowa daɗi a yankin ba lura da irin kakkashe fararen hular da ake yi a gaza waɗanda aka bar su cikin yunwa da jinya ake kuma ƙoƙarin raba su da matsugunansu waɗanda ba su san hawa ko sauka ba ita ma ministan harkokin wajen jamus a wannan karan ta ziyarci sansanonin falasɗinawan da yaƙi ya raba da mahallinsu ta ce bayan da na saurari tarin falasɗinawa da kuma naga irin mawuyacin halin da suke ciki zuciyata ta yi matuƙar kaɗawa kamar yadda muke yin tar da ayyukan ta ta'addancin hamas kan 'yan isra'ila abin takaici ne a ce isra'ila za ta bar yahudawa 'yan kama wuri zauna suna ci gaba da yin rotse da kwace wa falasdinawa gidaje wannan ba rashin imani kaɗai ba ne ya ma saba wa doka inhuman this is illegal mahmud yaya azare dw hausa daga birnin alkahiran masar to da ya sha'afa ana tare da sashen hausa na dw kuma ƙarshen jerin